أفرأيت إن متعناهم سنين كباني لاباري يا كي wannan manzo in har muka jiyar da waɗannan kafirai masu bijirewa imani da abin da ka zo da shi jin daɗin ni'imomi na wani lokaci mai tsawo